الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شباب الكراتين دقلتا فيهم كيف يؤدي الموظف الأمانة من الكراتين زبوتن شي الكراتين لتا littafin cin yinan goyo guni na bulqada 1439 kalenda nigeria na din daidai da tsafo shi da gutu a bayan july 2018 kalenda yan almiladiya ne ba gwamna masallacin mustafa hostel na ci tanke a shekaru zuba فاستجور وانهم اتصاف الموظف بالعفة والسلامة من أكل الرشوة والهدية اتصاف الموظف ذا لنفنا كوميشنا تانتك لكاي principal HOD provost rector ko commissioner of police ko CO VP da sauransu ceo goc general commanding officer na soja ne george airport marshal ba ta tafi na shi a jafin tsari fotun wajen wasu lama bayaninci min abin rashin wacce a gasa yagwacin an ce ma a gasa yagwo bribery mọ́ tẹ́rì lórí pé ẹ́ tọ́ wọ́n àjí àbẹ́láfẹ́ ẹgbọ́n lánàá ti wọ́n àbẹ́ bribery àmọ́ wà lọ́yọ́ bribery àwùjọ àlóhùn tó rí agbá lánàá ti wá sáwọn yé fún mi sáà àjọ ńlá bí àlùdẹ̀ bá lùdí aṣọ rí agbá. Hmm. ebo da san to tan tun ga de o ti sa ja la ko tu e wo yi ki no ya wo ko de ki ni awon wo la e tele ni hmm. wa ko ko la ji ga wa za ti ti to ga ko ti ni to de wa de ki ni ko ti si e mu mo ko ni pa ya nígbà tó ń bá ní ojú tó ọ̀rá ìbèrè ìpínlẹ̀ ẹgbẹ́ kàkùnrin mú ní láàkiri ìpínlẹ̀ ńlá lẹ́gbẹ̀ẹ́ owó ìdíjọ́ walau loya wani ba ta mai to bukatun tiyo a rashuwa fi yajibu ala kulli muwazzafin yajibu ala kulli muwazzafin kwajuwa da kita ce tulacin dondo an ya kuna a fifan rufe zanuwa min wani azizan nafi wuje cin wujen rayuwa yi ma nan gafe da yara ganiyar kalbi ya zama hannu muje muje ba ni dan an akli amwali nasu su bi. ya zama ya tuya da yin duke ya zama an yi da gamale lawa da ma wa da mushan yawo bible ne lawa da yi da tuka na ya wai bible ne ba wai mutum ko la nan kwalifa ko bilba mimma yuqaddamu lahu min rashwatin yana labiya ya tunoci ya bribery walau su biya haji a kaga yi da fiye gif kaga yi da area to si za ku ce za ku jira a kawo su ko ga nan ka da mu ya ya ri da ga amma to ci ma kina ka ni zon tu ce wa ya ri da wani ka fashi fi bufo ya bushe gube wala da kiyo wala da ji mutunci ga gari da lẹ́tọ̀ rẹ̀ ilé àdúgbò yìí wí àwọn olóògùn àti ohun tí ọmọ àwọn olóògùn ti rí àṣẹ ìdí ẹgbẹ́ yà àti àwọn ìdí tó ń lò láwọn láwọn láwọn. àṣẹ jí mi lóore àṣẹ jí mi kí àṣẹ jí mi má kí tinubu fọwọ́ wàtò mo tó na alájú àná nítorí oge ilé ti ní bí iwájú nga tán ilé àti ìyá kánú lókùnmọ́ ju àtàkùn kí má kí tinubu tó àti àlùwà aláyàdá ló tí ó jàkí náà lọ ó jàkí èdè pàtẹ́ ìdíjà àbúyẹ ilẹ̀ yà lè dá àtàbà àlùwà alẹ́nàásù in zaga gidi ya ba yi da ya yi haƙƙi mai da ke gaskiyawa a kan la'adi ba ce gidi da gamane wa kula al'awwali bil batili min asbabi adadi qabuli du'a ila bujidu yala ile gamane da ni so ile le gwa du'a فقد رواه مسلم في صحيح امام مسلم وجد صحيح البخاري انا أقول لك رضي الله عنه قال قال رسول الله da duk ya ce shiga a cikin sallar a duk ya ce a cikin sallar sallar ga ayyuan na fiye da hanji inda la fa ilu la kamar hori la fa liba ce ce ayi ma gwa sai na ji nan wanda inda la mara mu'mini na bi ma amara fi mursalin sai ci ma ni foro da ya yi jikici foro da yi fa qala fa qul lakum gam ya wa rasul ya da hanji ni mina at ba ta e ji daga yawan ji wa e ma amaru ya ba lu kirki inni bima ta'maluna alim ni da yi da ya tuna ya yi gana wa kala sai su zasu daga ya rabbi na amuru ya na ja imani jina Kurumin tsari ba su maruka ta naku ya gida ga yana hali ci da su fiye nan sun ba zakarar rajula wuce su zaba ne yukiru safara ne da da ash asa. ko kiwa fiwa azubara da kiwa kurumba ya murfi ya dangi da sama ya tagwaro sama ga ya rabbi ya rabbi ya wato ya wato

nti bi la ɛga aramu yi de ɛfɛ gya aramu ɛfɔ aramu ɛfi aramu saa na ɔyɛ ne mu aga gwamnati ɛwɔ adigbo gwamnati ɛwɔ adigbo jinko libeti gwamnati ɛwɔ adibriji ko gwamnati ɛwɔ akokata didi gwamnati ɛwɔ akokata didi ko nwere kamfani bi wani ya kawo wani wani wani ani eyiri kan bɛ wɔ nka judo nka kɔkɔ sube ɛna akyikyi ɛgbɛlɛ minisiri ni gbogbo na muso tó gbé la níbi tí a yẹ kuma tulu a yẹ àmọ nga mi fi dùn àmọ ká yìí láti yẹ wọ ká yìí àgbo wọ́n yà àdé ẹni ní ebi ìfẹ́ fábẹ́ ní ìfọ̀má kì í yẹ wọ́n àbẹ́ ẹ̀ka àti tí a yẹ àti àmọ contract na 3 billion nan a ya kada 7 billion ma'ana 4 billion na ke fito da hannun za mu ci fi jego za mu ci mafi yau fiye ga a jikiyo a ga a jikin hangiyo za mu ci sai za mu tumo ba su ne ke da gwamnati na zanen maga a fula ga layu amma wa a fula ga za mu ci fi ministra muka ce ga ni professor ni yawon yin wa fasin da shi ka ga yayi a wani mafi yau da na mango sallah ya yi zama gwajin kasar wani kishirin nan abubuwa ruwa da nasu bilbasi ne sai da ṣíṣì wẹ̀ǹkọ̀ sálàrì wẹ̀ǹkọ̀ lóòrò ẹ̀túrọ̀ àmá ara àdán wí ẹkùn yìí na ṣáàpì fẹ́ǹtì wà sí ṣíra lèdì kí ìná ápùlà wà lè náà sí bìlìbá síbì za mu ci ne gaskiya amma ya gona ebo ga alakara don wabe ne o wabe ne o sannan za mu ci wato ma mu da wasa ba wa kan su zo ko ja biya la ce ya wuce ki ce mu ci wa kan su wato ba da ne wa biya to yi wuce ga ji ka da ji ba ji gaba bai wannan da ne to za mu wa su ta yi ya zabe su ci ji da mun su da yi láti ṣìgá àti ìbìdó àtúnṣà lòdé jílẹ̀ iná ọ̀fẹ́ àti ọgbà tí wọ́n mú àpọ̀lọ̀rọ̀ bá kí ọ̀pọ̀ ilé ní àwọn tó mú tó wà tuntun tí è bí àmá àkáǹtù mú omi títí ní tó ti ni. àmúgbádá láàrin àkátọ̀ ìṣàkọlẹ̀ odò yàtà pélé àyè òkè tó wọ́n kákàtọ̀ ní lẹ́nu kéde bí àwọn. min wani auzashi wani auzashi tafsir min akli mali bil batili ni ne ne kiye don ta na za mu yi dukiya da dukiya yin gamane dina ma rawa bukhari fi sayyidina al-bukhari wa bidda sayyid bukhari an jindi ibn abdullah radiyallahu anhu qala la inna awwala ma yanjilu min al-insani batulu ga yana fari na kayi ko mini ya ba ne ba ku fama ni tafa Allah ya kula illa to idan fa ya fa'al zaliga zalin za ya jiya mu a ya sai ya wangi na muji wa man yastata Allah na bayna bayna jannati bi min ikafin min damin haraka wa fal yaf'al wa man yastata zaliga ga iko Allah ya hala bai Allah yuhala da bayna jannati ya zuru ga kan sakaru jarijen ne ma domin ikaddi min dalil ko ya daga shi ba ku ji ni ya ja na araka wuya na fale fari mu ja shi ina wai ga wani kiyo sai ja da ki ba ko yawo ku o malu gwa da go ba ji ha ji gwa to go kan da waja ji ne amma waji ku ki ku e wai ko ji da ku e zazawu kafin kotu sun jinin ko kotu ta hukunci bare da da kanan ya za wuce ya ya za wuce labi ya wuce ruwa ya za wuce ru ko da ji gane ba a kwanta su la'ayi ne shi gaba shi ya su wuce ya su wuce ban ewu eki jilo ewu cibe jilo ya yi ne ya yi ba ta fiye wuza ne ta kuma ya wuza ne ba a rediyo ne ya laye kwanci yake kwa a bawon layaye har yi zaje jiya sire saboda ya wuza na ajiyar iya suna ajiyar gashin nore british na nafi ya gaji yi ya ji ya yi ji wani jiya har yi zaje ke ya mu yi otu sun ce su da agen digare hmm. Allah kiyaye. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقول كان وجهي yanzu sai shi shi da na lulu da na ma ji wani ne ta ko ke yi wa asu ne da ta da wani ya ya ta ka fi ne ko ce ke kaza wanda kan ta general estate wanda kan tanjin da laifin federation guda da commission ya kanzan gbe da aje director ya kanzan gbe da aje kanzan gu central bank wa je kanzan gu nnpc wo wa je kanzan gu shelo wa je kanzan gu foreign affairs wa je ambassador gu ba kanzan kare ni tun ko ba jagwa cikin gwamnati ne waje da kana da jawo wagelokeko uluyushi an ka yi ma'ala an ka yi ma'ala za ta ce ne a kasu da ji albarka ji kafin ne wani wajen na gudu not knowing da zanen ci da yi wuya not knowing da zanen ci da su shi safi goro ba sa na zanen ci ge shi ya not knowing da zanen ci ya yi rikka ji rikka ji da yi wani alamun ya zakamar ya yi gushi da zan da su caji a ga agwa ma na so awaga wobe wo godu ko te ti ge wo ka zo ko ti ko to million mutu ga ala tun no aga da tun no ti million muta de ko ti wo le kilo go lori to le da treasure re wo le ti ni wo ti wa ye ni an ga wa ko ni an ni ni pa ta ga shishi yi je wo de ge sa ni a le mutu ko ni ta ko miliyan da kina su ya tura shi gwamnati da dafa wani gudu ya huwa da yi daga yin tsani da mutu wani wajen preparation ya nan ya wele gan sálàyé fún gánà ní ìdí àwọn káàkiri wọn àdáyé wọ́n yìí tí wọ́n kọ́ ọ̀kú jẹ lábẹ̀rí tọ̀ní tó yé pàtí yìí ìyá tí ó lẹ́wọ̀ tí ó pọ́ gbogbo ọdún tẹ̀lé pátá ìṣíjú yára wọ̀dí náà ko wani ajiyar rarrata rabbi Allah wa Allah hannun nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan ya annabi gan annabi gan ya yati yanna ala nasi zamanu zamani a biya ga wani la idalin maru bima qadha al mala idza ajda ma babu jawa robr yo mujajani mujiyo mujajani al-ghusl yo mujajani bokanci ujun wùdí àdíyàní wùdí àdíyàní ti dáhùn sí bíọ́ wùdí àdíyàní nkú làwọn bí kú wùdí àdíyàní wùdàgbà sọ́bọ̀rí ìgbà òkú bá láì sí wùdí láì lè yẹjú sí ìbí náà wùdí wo wùdí àdíyàní wùdí àdíyàní wùdàgbà láì sùn wùdí bá ń tàbí déédéé wùdí là kú wùdí àdíyàní kìdínàbí wùdí òkú aláwájú wùdí àdíyàní gwamnu da kwanci ba da cewa ya rayuwar ka zau jago da jiya guda jari kuke wani wacce da ke dokun mai tijo da sauransu wacce goyo wani wacce guda jari ya za a gaji damuwa min halali amin haram ko alaƙa ko haram wa yi da hau dai aka gina gari ni na nana da ya go ya bribery ya cin an tilarufa garin mubali na yau gida zuwa annal halala ma hallafi yajin abdi ko sai da ya lai idan ga ya ga ya zai idan wo gudu wal haram ma lan yasi idai ko haram mai da kuma wannan amma halal fi islam ko da mu joke ne faida wale da ga lo bawo da ga ya zai da da lo bawo ya lo ya haram za su ci fahimta yin zarafi na sai dai wani gwamna ya nan wajen yin yanen ga muhammad halalu fi islam ga ma musulunci ne alabi na fa na ga uwa ma halal wallah wa rasul su kuma cin gani alabi ne wani haram ma haram wallah wa rasul ala ko ne su kuma cin gani haramu ne wani nuna to man ne kauye ne ba wa da biwa ya kauye ya ne su kuma wa ne wani yi mu da ku mu yi ba dozumo be laye be latani be fali ko be ta kana ja ni ko ko pilo ja ke bo awon do yi eh mo ro su kana ka ji jula jina ga ka su ka kala ja albarka ka no ke no ko ni ni ya alheri ni ke la jin bawo ne ya no to bawo ne je wo si mu ju ti je wo wani haram ma Allah wa rasul haram ne da saboda shi hanyar haram wa kada wani da ake sunnati sun bai da suna ne da sallama a su a hadisi da dulu ala man til ummal wal min na fi ndị min al mali da ne furuci na kwala na ga mun ga tuya da mun ga min ya ga da bai zashi ne walau su miya jiya ka ga yi wani kima gift ma za mu ce ni ph yau ga amma ga fayi na biya yi ko biyan wa ji wani shi kokarin fayi mu duji ga yi ni yan kele ugo duru ya yi ya wa ya ku ne wani a ga wa aga sálàrú gbogbo dúkú sẹ̀bẹ̀rí yìí ya ni àwọn ilé ẹni wọ́n ti náà alẹ́ sí ẹ̀ gọ́ọ̀nà ọ̀dọ́ sì ní àyè àkágẹ́ ìgbé orí ọjọ́ mìíràn ní olè kánú ti mọ́ a jẹ́ lílẹ̀ ààtò ààrẹ bribe ó dàrẹ́kta lánàá ti lànà bribe ní inú ẹ̀ lánàá ti máa dá bribe ó àyàwó àlàrẹ́ṣọ́ àbí ti wọ́n àti sáàtì náà wúchì wọ́n àlú dàrẹ́kítà wọ́n yá àká lókèsí ọgájé ṣáàjì òjì hmm. àtìlẹ́ ikú ẹ̀rú ìṣòro jàdà kòjì ní ìsìtàjì àtàrí ẹ̀rẹ́ ìwọ́n tún súnmọ́ ìpòtà àtàrí tẹ̀wọ́kọ́ náà gá àtú òṣùmẹ̀ ṣáàjì lánàá ẹ̀rọ kàpù náà

wata bi wa da yau ya kwa ya bi shi so ko ci duwa ga danki ne ina ranna lamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bi hadin ada kana masulai to da ka kuma lo da gare to ko ga ko ga so ma mi da hadisi حميد الساعدي رضي الله عنه قال حديث أبي حميد الساعدي صفوت جهلان ما يتعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسج عليه صلى الله عليه وسلم لا تعمل شيء عليه صلى الله عليه وسلم لا تعمل شيء لا تبيل بني أقل يقال له ابن التبيع يقال ابن التبيع على الصدقة عليه يقول بصدقة بزكاة يوشي فلما قدم كابل فلما قال قال وهذا لكم عليه ewo na nasiba kana waye nan wa zali udiya ilayya inma atara ka faqad qala wa faqama rasulullah kuje ta jari kullu saban jalaki alal bin bari ta ce bin baro fa hamidallah alimi ci da ya ko wa asna alayhi kuma dikiyo wuci madaji ya soko wa kala alimi ma ba na amilin abasuhu kila mi atuba tu mundu goza kubishi fere kudu jami'a ga haza na kuwa za a wuji a ilayya na na iye iye da kana yanin na na mai da tsatsar yanin nan afala ta hada ki bai kyari au ki bai ki umi yi wa shi ni ba gugu ko ya min nugo hata ya zura ayi huda ilayya amla wa cucu ne kwa tsara yi kwa gawa na nga wala ka ayi ta fi da ka fi yela da yeli ka ni yeli ka ni ga fi gole ma ba ni wa ga so gole ma ba mu ci za ne tun je da da ku da ka da wai to wani an ko wala je to wuta wai ko wala ni wai ne da na nafsu muhammadin da yi yana da wucin kudi ga suna rawun dabu bane la yanalu yin minkum min an illa ja'a bihi A afala qala fi baiti abi aw fi baiti ummi hatta rasula ila ila amdaga wallazi nafsu muhammadin da yi yana daga wucin kudi ga suna rawun dabu bane a shamin sifati ce cewa ne yadu dabu la yanalu yin minkum min an zanjoro a je muke gaci min huwa illa ji a bi yawon kiyamaki ya hamilu ala un ala rufi zanjoro sun gani mutu je min huwa ne nga dafa jan lata shi ne lata ko rubu wani wanda ka ga da ta kai na ya wani dana ai na ya na dana ra kun da bari ya ya wani wani wanda kai na ko da ga eh na ko kan dai da dai mushi zakalai ya na amma na gidan ya ka ya wasu ko lafiya ne ba pé ní wọ́n ti dẹ́kun lọ. Láńgbè tí ń wò nígbà tí wọ́n ń ti divert. Ṣé ó ti náà yà divert gẹ́gẹ́ fún apálẹ̀ yẹn kọ̀mìtì kan investigation ọmọ gáì sí àgbẹ̀yàn. Yẹ investigation ní pátá ọmọ aláwọ̀dọ́ láti náà wọ́n yìí wọ́n ẹ̀ kàn án jí wọ́n ẹ̀ wọ̀ jí kó wọ́n á ti kàn án jí wọ́n kàn án yẹ wọ́n kàn án lakún. wọ́n ẹ̀kíngẹ́ adẹ̀kíngẹ́ jùlọ túnkún ẹ̀wọ́n bí ti ìpàdàn ìfíkà ní mọ̀sùlùmù rẹ̀ ájú tí ọ yà láyàwé wàá di bí ọ wàá wò ẹgbẹ́ náà kọ́ káwọ́dà wọ́gá ṣìgbó ọgbọ́ ọmọ ẹgbẹ́ lẹ́bẹ̀rẹ́ ọ̀túnlẹ̀bẹ̀rẹ́ wọn aládé àwẹ̀ wọn aládé à alẹ̀ sí àyè yà nílò aláwọ̀ kì í bọ̀ irú lọ́wọ́ wọ́gá ba. àbílẹ̀dẹ́ wọn wọn rà fún mara kàkó etí àwọn bọ́kàrẹ́ tó lọ́wọ́ láàkàwà kó wọn a kó là náà kó etí o náà kó etí àwọn ṣàtẹ́ntẹ̀ irin ko náà yi. fẹ́ẹ́dì ń dá súnmọ̀ rọ̀fà ẹ̀dẹ́ àdára ẹ̀ná ìfúrẹ̀ a ìrùtì àníṣọ́ àtúntàṣe ẹkú ládà àtijá a hádà àti ìràwọ̀ màkò lukon tàtẹ́ àníṣúlà yi súnmọ̀ kálà nígbà aláwọ̀ màálìbàn lẹ́rùtù aláwọ̀ dáyẹ̀ wúre Wasu وهذا لفظه يقول ان لفظ يزيو لفظ ما wa وفي البخاري ومسلم واللفظ له عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ko annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi kun gaci fa zakara al-bulula annabi cikin al-bululi yayi eh, eh, eh. daga yakuda aka yi wajen wani hu wa azzama amrahu annabi cikin lamarin ci ko ne lamarin da cikin cikin gyare suma qala annabi ga laliku yanna ahadakum yajibu yawm alqiyamati min ya hunde da yin bi kwali yayi ala rakabati ba'irun lahu ba ne la wata an gira ku gira ku yi kina mare ra ku nuyi da da ganimo ko ko wa yaqul ya rasulullah ta ga ya ce ta akidni annabi gwai mu ce ba ku ya rubi ga la bi ku la kasha dai na ku ce wannan kari abulanti ka ne wuya wuya la alki ya ahadakum yajiu yawm alqiyama la rakbati farasun lahu hamhama idza atagannani ne eh idza atagannani fa alqiyami wala kullu wa wa do ko la taqat la taqatio doko kitin ba fayakuru ya musamman ya tutar sai a da na rigoji a nabi yiki na na nabi jiwa su ya duwa da kiyamin nai fa kula na gidan lamu ku na kasha da min jiya wani nuna kada abu da rutuka ne ya wuyo na alkiyar na da ku ya ji ba ya bace ya ne zai fa alkiyarin wa biya a lara ku bace shafin laha su ba wa ne nan ne nan yi nan ne yi ya kuri ya tutar sai a jira su ya tutar a gifna na a yi. fa kula rin da la ku kula ka shehan kada abdan su kaje nan je wannan miliyan wuyo da ni la alfiyanna adakum yaji yawm qiyama ala rakbati nafsu la qiya wa la yutu la rayi ya kula ya ce ce ci ni, tujani ya ne dikini ya ne ji wanzu ya takura ni bɛ la amuli kula ka shafe ni jiyo na ka ja bila duka ne ya wuyo la alfiyan na a ga kun je je wa kiyama ala rakbati muqa'u taqiqu fa yaqulu ya rasulullah jisni fa yaqul hal dabiru ko ya kula bi kula ka she an kana bila duka la alfiyan na duk ya je wa kiyama ala rakbati sami kala zautai min ba ni wani zai dogo ha fa yaqulu ya ita da jisna zai ku ta mu ba ku la labulu kula ka she an ajerin ku gya wana kada ablan su ya wuyo hmm. wọ́n ká ìpínlẹ̀ àdíta síyàwó àrẹ̀káwà àti àdísìnà ojú àsíyàwó wọ́n sọ nípa àzáàbò èsì ìgbàgbínárì àdí àzàfẹ́ kí wọ́n ẹ̀gbọ́n bá wọ́n tó pátá wọ́n bá àyè fún ojú sọ́lámọ̀rẹ́ dúkìá sáró sọ́lámọ̀rẹ́ dúkìá sáró sọ́lámọ̀rẹ́ dúkìá sáró Za kú gbàgbé oṣù ṣe gáyé yìí àtàdúkìá yìí

lẹ́mọ̀rí bí lálà àti túbọ̀ àbúrò tó wáyé sádàkà àti àwọn fúlàjì ló lọ́dọ̀ jẹ́ lánàá kú ní. ìdánimọ̀ ti fi é làjú ká wò dé ní ìjàgbé wọ́n káwọn àjọ wọn yà wọn àpá náà lè fi áyà. ìdánimọ̀ ti ń dáwọ́ làbárí ọ̀ṣọ́ ìdánimọ̀ ti ọ̀ṣọ́ agéjì ká bíbélì jẹ́ bá àwọn ọmọ ìgbà ba ta yi ba a na gina da ya ne amma liɗe wewe aina ta sababu babu wajen wafi ma'amfaka goron fiyonin Allah wa alam musawa wa ilayhi marji wani ma'ab ya kafin ya wannan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa